A game da wannan lamari, bincike ya nuna cewa yanzu jihar ta Zamfara tana da kashi 73.84 bisa ɗari a ma'aunin talauci. Wannan fifiko ne bisa matsayin ta na da kashi 91.8 bisa tsari wanda aka yi a shekarar 2019. Na tuntubi kwamishiniyar ma'aikatar harkokin jin kai ta jihar Zamfara, Faika Masha. Um, honorable me za ki iya cewa game da wannan al'amari yadda za a ƙara fahimtar yadda matsayin yake? To gaskiya wannan asashen da aka yi kwata-kwata ba a kan ka'ida ya saboda ita wannan National Social Register ɗin ana magana ta ne akan iya inda aikin ta ya kai. Aikin na ta a bisa ƙa'ida da yadda aka shirya ya kamata za ta karaɗe kasan nan gabaki ɗaya ne Najeriya. Ka ga yanzu a jihar Zamfara aikin nan ya kai kashi casa'in da biyar bisa ɗari aikin nan an gama a jihar Zamfara. Mata ya yi a gode ma jihar Zamfara saboda ta ɗaga tuta. Saboda a ƙasan nan akwai jihar da kashi uku kaɗai ta samu ta yi na wannan. Babu gurumin da za a ce an danganta wani da ma'aunin talauci tun da abin da ƙasa ga baki ɗaya ta yi rekod na wannan aikin miliyan talatin da biyar da ɗari biyu da sittin da bakwai da casa'in da shida. To idan mai da shi ya koma percentage hmm. shi ne za ka samu wannan sha bakwai da ɗigo biyar a cikin kashi ɗari. Amma idan ka ɗauki jihar Zamfara ita ɗaya ta yi kashi casa'in da biyar. a cikin ɗari. To kaga a jihar Zamfara ta gama da ward ɗari da arba'in ward bakwai ya rage mata a gama. Wanda yake a faɗin Najeriya yanzu akwai wanda ba iya kasu kashi uku suka yi. Kamar yadda nake maka alƙalama sun koma tafin hannu za ka iya zuwa ka bincika ka tabbatar da wannan ƙididdigar da na ba. Kuma kamar yadda nake maka shekara ta dubu biyu da sha tara a da kamun in fara aiki zamfara an kiyasta cewa ita ce ta ƙarshe a faɗin Najeriya. Saboda an je ma'aunin talauci ya nuna tana rankin kashi casa'in da ɗaya da ɗigo takwas. Ba a yanzu mun koma kashi saba'in da uku da ɗigo tamanin da hudu yanzu. Abinda nake so ka duba, waɗanda suka yi wannan rubutun suka yi wannan kirarin sun danganta shi da ita wannan National Social Register. Ita kuma wannan coverage. Su wa'ance ina suka samu nasu bayanan. To shi ne ban sani ba, amma dai kamar yadda nake maka su social register ba wai sun yi kuskure ba ne. Amma kuskuren da aka samu shi ne a ce za a auna talauci akan maganar social register nan ba daidai ba ne. Dalilin da ya sa muka fito muka yi wannan gyara domin mutane su sani. Sani Shaibu Malumfashi, Murai Amurka daga Gusau a Najeriya.